Euh, Ina ganin yankin Sahel musamman ma kasashe uku Burkina, Mali da Nijar da ke fama da hare-haren kungiyoyin ta'addanci za su wuce nasara ta hanyar koyi da kwarewar kasar Algeria ya kasance ta fuskar soja ko ma tattara al'umma bisa manufa guda. Ina ganin akwai abu. Idan Algeria ta ɗauki matakin tsaro bisa yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel, ko miye ƙasashenmu za su koya ga Algeria? Yana da muhimmanci ga jami'an tsaro na ƙasashen uku musamman ma Burkina, Nijar da Mali har ma kuma da Mauritania da su samu wani tsari na musanya bayanai tare da hukumomin Algeria bisa shige da ficen 'yan ta'adda da ke ayyukansu a Burkina a Nijar ko a Mali wato kamar kyamar jinim ko is da ake gani a yankin kenan wannan zai taimaka wajen karfafa karfin ayyukan soja a filin daga shin a yau ana iya cewa matakin da faransa take son ɗaukawa na ragewa ko kuma barin waɗansu ayyuka a mali zai iya baiwa algeria ƙwarin gwiwa Ya kamata kasashen g Sahel su maido da tuntuɓar juna ta kowane hali. Yanayin kasashen a yanzu an tsaida kafa hedikwata ta haɗin gwiwa da za a kafa cibiyar a Tamaraset kuma dukkan rundunonin kasashen biyar. Bari in zana muku akwai Algeria da ke a kan gaba, akwai Mauritani, akwai Mali, akwai niger da Chadi kuma Burkina tana shiga cikin wannan tsari kamar wata ƙasa mai sa ido. Ina ganin yanayin ya canza muna da kasashen g Sahel sahel tare da babban jagora faransa tare da aikin rundunar serval sannan barkan gaskiya ne idan har faransa tana da sojoji a mali kamar a yanzu ina ganin akwai wuya ƙasar algeria ta tura sojojinta a mali bisa aƙida kuma bisa dalilai na tarihi da kuka sani Yaya Algeria za ta halarci wannan yaƙi ganin cewa Algeria tana da doka da ke hana tura sojojinta a wasu ƙasashen waje? Batu ne na moriya idan akwai wata dama Algeria za ta iya tura sojojinta kamar yadda ya kamata. Dokoki an yi su ne domin a daidaita su da yanayi.